This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. A yau talata tara ga watan Afrilu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To mai yau talata Turkiya ta sanar da cewa ta kakaba takunkumin kasuwanci ga Isra'ila wanda zai shafi kayayyaki iri-iri sai Isra'ila ta sanar da tsagaita wuta a Gaza. Babbar kotun kare haƙƙin bil'adama ta turai ta yanke hukuncin cewa ƙasashe mambobin tana da alhakin kare al'ummarsu daga illolin sauyin yanayi. Haka kuma za a ji cewa mazauna wata cibiyar kasuwanci ta Myanmar sun tsallaka kan iyaka zuwa ƙasar Thailand a yau talata sakamakon ƙarar fashewar wasu abubuwa To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta fara duba rahoton mai bincike na musamman Jin Obazi akan binciken babban bankin Najeriya na CBN. Gwamnatin dai ta ce ba za ta lamunci ayyukan badakala ba kamar yadda mai taimakawa shugaban Najeriya a fannin yada labarai Ibrahim Ibrahim ya bayyana. gwamnati za ta duba domin daukar mataki ah, na gaggawa a tabbatar da cewa dukkanin waɗanda suka yi ba daidai ba an hukunta su kuma an kwato dukiyar jama'a da ta shiga hannun da bai kamata ba. Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za ku ji cewa bayan da hukumomi a watannin baya-bayan nan suka sanar da matakin raba hatsi don taimakawa mutane rage raɗaɗin tattalin arziki. Wasu mazana tattalin arziki sun ce raba tallafin abinci ba shine matakin da ya fi dacewa a ƙasar ba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma Muhammad Hafiz Baballe zai kawo mana shirin noma tushen arziki wanda ya tattauna game da wani taro da aka yi a birnin Mene na jihar Neja a Najeriya akan haɓaka harkokin noma. To amma yanzu dai za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Yau Talata ƙasar Turkiyya ta sanar da cewa za ta agaba takunkumin kasuwanci ga Isra'ila wanda zai shafi kayayyaki iri-iri har sai Isra'ila ta sanar da tsagaita wuta a Gaza. Takunkuman sun haɗa na kasuwanci a sassa hamsin da hudu da suka haɗa da tama da karafa da siminti da man jiragen sama da kuma takin zamani. matakin na zuwa ne kwana guda bayan da isra'ila ta taushe bukatar turkiya na kai agaji ta jiragen sama zuwa gaza ƙasashe da dama sun gudanar da samar da kayan agaji ta sama don kokarin dakila abin da kungiyoyin agaji suka ce na rashin isassun hanyoyin shigar da kayan agajin da ake bukata ta hanyar shiga ta ƙasa. ministan harkokin wajen isra'ila israel katz ya alkawarin mayar da martani tare da matakan da suka dace kan turkiya yana mai cewa isra'ila ba za ta mayar da martani ga tashin hankali da shi da ceto ba. babbar kotun kare haƙƙin bil'adama ta turai ta yanke hukunci a yau talata cewa ƙasashe mambobin tana da alhakin kare al'ummarsu daga illolin sauyin yanayi amma duk da haka ta yi watsi da wata babbar shari'a da wasu ɗaliban ƙasar portland su shida suka gabatar da nufin tilastawa ƙasashe rage fitar da hayaƙi mai gurɓata muhalli kotun kare haƙƙoƙin ɗan adam ta tarayyar turai ta goyi bayan wasu mutane fiye da dubu biyu 'yan ƙasar switzerland na ƙungiyar manyan mata masu rajin kare muhalli waɗanda kuma suka nemi irin waɗannan matakan a wani zama na daban a hukunce-hukuncen inda wani magajin gari na faransa ma ya nemi a ƙarin ƙoƙarin gwamnati na yaƙi da sauyin yanayi amma bai yi nasara ba lauyoyin daga uku sun yi fatan kotun za ta samu gwamnatocin ƙasashe suna da haƙƙi na doka da ya rataya a wuyansu don tabbatar da cewa ƙasashen sun cimma burinsu na yanayi da daidai da yarjejeniyar paris wani rahoto daga cibiyar wanzar da zaman lafiya ta amurka ko yusuf a takaice ya ce dole ne amurka ta soya manufofinta na afirka tare da mai da hankali kan ma'adanai masu muhimmanci ciki har da bunƙasa harkokin diflomasiyya da kasuwanci a cibiyoyin ƙasar wato a cibiyoyin haƙar ma'adanai na afirka ƙungiyar ta ce ana buƙatar sauye-sauye ne domin samar da kariya daga yadda ake fitar da kayayyakin zuwa ƙasashen waje da kuma cuwacuwar da wasu manyan ƙasashe ke yi a kasuwar ma'adanai amurka ta dogara kacokan akan shigo da yawancin ma'adanai masu muhimmanci waɗanda ake amfani da su wajen haɗa batirin motoci masu amfani da lantarki da sauran wasu ma'adanai kamar cobalt da graphite da manganese duk da ƙoƙarin da biden wato gwamnatin biden da majalisar dokokin ƙasar suka na tallafa kamfanonin amurka a kasuwannin afirka ana ci gaba da auna ci gaban da aka samu ba tare da wata alama da ke nuna cewa kasashen tana da kasashen yankin golf. na ja da baya ba rahoton na yusuf ya ba da shawarar gwamnatin amurka ta saka hannun jari a fannin diflomasiyyar kasuwanci a afirka Labarin To madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu. Gwamnatin Najeriya ta Bola Tinubu ta fara duba wani rahoto da ya yi bincike akan ayyukan babban bankin Najeriya na CBN a ƙarƙashin tsohon shugaba Muhammadu Buhari. Wannan dai na zuwa ne bayan da mai bincike na musamman Jim Obazi ya mika rahoton ga fadar Aso Rock. Binciken dai ya gano badakalar kuɗi da aka yi sosai a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban CBN Godwin Emefiele. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. Tun gabanin kammala rahoton an saki wasu bayanai na abubuwan da Obaze ya gano ciki da bankaɗo cewa tsohon gwamnan babban bankin Godwin imefile na mallakar wasu bankuna da kuɗin almundahana baya ga kafa bankin Titan Trust. abin da aka kara fahimta daga rahoton shine zargin imefile da azurta wasu 'yan lele da ba su canjin dala farashin gwamnati don cin kazamar riba Mai taimaka shugaba Tinubu kan labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce gwamnati ba za ta lamunci ayyukan ba badakala ba kuma tana shirye wajen aiwatar da rahoton. To kamar yadda ka sani shi wannan kwamiti yana da aiki wanda yake mai matukar faɗi mai yawa kuma sun mika kammalin rahoto a akan badakarar da aka yi a babban bankin najeriya a wancan tsohon shekaru a gwamnati za ta duba domin daukar mataki na gaggawa domin a tabbatar da cewa dukkanin waɗanda suka yi ba daidai ba an hukunta su kuma an kwato dukiyar jama'a da ta shiga hannun da bai kamata ba shi kan kafa kwamiti din dama an yi shi ne domin aniyar gwamnati ta duba abubuwan da aka yi na ba daidai ba tare da daukan mataki. Lauya mai zaman kansa Abuja mai nasarar Kogo Umar na daga waɗanda suka bi diddigin aikin na Obazi da ba da shawarar gwamnati ta aiwatar da sakamakon rahoton yana mai cewa aikin rahoton ya dace da dokokin najeriya hurumi na sashe na goma sha biyar sakin sashe na biyar da tsarin mulkin najeriya wanda ya ce dole ne kowane jami'in hukuma wato ya yi cin hanci da rashawa da kuma amfani da kujera don gina kai shi emefiele nan wurin ya amfani da kujerar shi ne domin ya gina kai shi ya amfani da matsayin shi ne da kuɗin da yake da shi da kuma kujerar da yake da ita ta babban bankin najeriya ya yi waɗansu abubuwa da dama waɗanda azurare da aka yi na sayan wannan babban banki na union bank ta hanyar sayan wancan karamin banki wanda ya zo ya haɗe union bank ɗaya daga ciki ne abubuwa da dama bila adadin da ake zargin shi a kan su Imefile nasa bangaren na ta aikata laifi duk da ba za a iya sanin abin da ke gudana kan tuhumarsa a bayan fage ba. in za a tuna mai bawa shugaba tinubu shawara kan siyasa ibrahim masari ya ce san ba za a saurara wa imefile kan tuhumar gagarumar badakala ba tsohon shugaban babban bankin najeriya a godon imefile yadda ya cutar da bayan allah ya karya bayan allah ya yi abin da ya yi ya wawura kudaden talakawan najeriya kusan duk mutumin da yake son ci gaban kasar tarayyar najeriya ya ji daɗin wannan mataki da aka ɗauka Emefiele na fuskantar tuhuma a gaban babbar kotun tarayya Abuja da kuma Lagos. Yanzu haka yana hannu hukumar yaƙi da cin hanci AFCC a Lagos har Alhamis din nan mai zuwa inda kotu za ta duba buƙatar ba da belinsa kan tuhumar karkatar da biliyoyin dala. Nasiru da Mailika ya muryar Amurka daga Abuja, nigeria. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya, to shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniya. mazauna wata cibiyar kasuwanci ta myanmar sun tsallaka kan iyaka zuwa telan a yau talata sakamakon karar fashe wasu abubuwa bayan da wasu tsaru masu dauke da makamai suka ce sun kwace wani muhimmin sansanin soja da ke kusa kamar yadda mazauna yankin suka shaida wa aap mayakan kungiyar karen national union knu sun faɗa ranar sabar cewa sun kwace wani sansanin soja mai tazarar kilomita goma yamma da maduidi kuma sama da sojoji 600 da 'yan sanda da iyalansu ne suka miƙa wuya kamfan dillancin labaran na faransa afp ya tuntuɓi mazauna yankin a yau talata mazauna yankin sun ce suna jin karan harbe-harbe da fashewar wasu abubuwa wasannin gasar zakaran turai na wannan makon za su gudana kamar yadda aka tsara duk da barazanar ta'addancin kungiyar isis in ji hukumar kwallon kafar turai a yau talata wata kafar yaɗa labarai da ke alaka da kungiyar ta'addancin ta fitar da sakonni da dama da ke kira da akai hare-hare filayen wasan da ake gudanar da wasannin kwata final a birnin paris da madrid da kuma london a ranakun talata da laraba akwai wasanni biyu da aka shirya gudanarwa a madrid inda real madrid za ta karɓi bakuncin manchester city a ranar talata yayin da atlantico madrid za ta karɓi bakuncin borussia dortmund a ranar laraba Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Tun bayan da al'amura suka yi wa mutane zafi a Najeriya, hukumomi a watannin baya-bayan nan sun sanar da ware tan dubu arba'in da biyu na hatsi don raba wa mutane kyauta a faɗin ƙasar don rage raɗaɗin da suke ciki da kuma sauko da farashin kayan abinci. Sai dai wasu masana tattalin arziki sun ce raba tallafin abinci ba shine matakin da ya kamata a ɗauka don kawo ƙarshen wahalar da ake sha a ƙasar ba. Ga fassarar rahoton Timothy Obiezu daga birnin tarayyar Najeriya Abuja. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya kawo ƙarshen biyan tallafin man fetur a lokacin da yake jawabinsa na farko a watan Mayun da ya gabata. Tinubu ya ce matakin wani bangare ne na sauye-sauyen farfado da tattalin arzikin Najeriya. Kuma ba da jimawa ba, shugaban ya kuma cire ikon sarrafa kudaden kasashen waje don ƙara kwarin gwiwar masu zuba jari amma a maimakon kyakkyawan sakamako da ake sa ran za a samu farashin abinci da sufuri ya tashi fiye da karfin talaka dan uwa yau da safe na tashi da yunwa bani da ko naira daya da zan saya abinci abu mafi muhimmanci shine ina kokarin ganin yarana suna cin abinci akalla sau biyu a rana It's food that is problem for this Nigeria. Farashin mai shine matsalar da muke fama da ita idan aka magance ta to duk farashin sauran kayayyaki zai sauka. Dala ba ita ce matsalar mu ba a Najeriya, man fetur ne. Jigilar kaya daga jihohi zuwa Abuja ba abu ne mai sauki ba. Shugabannin ƙasa da suka gabata sun biya tallafin mai na tsawon shekaru da dama domin samun sauƙin mai. sai dai hukumomin najeriya sun ce an yi amfani da shirin ne wajen sace kudaden jama'a kuma sun ce za a yi amfani da kudaden da aka ceto daga shirin wajen inganta ilimi kiwon lafiya da kuma ababen more rayuwa sai dai manazarta sun ce ba a yi tunanin kan tsarin kamar yadda ya kamata ba babu wani shiri kawai ka sanar da shi kana tunanin zai warware kansa ne bayan sake fasalin menene sakamakon sauye-sauyen ƙididdigan farashin kayayyaki a najeriya a watan fabrairu ya kai makura a cikin shekaru talatin matsin tattalin arziki ya yi sanadiyar dubban mutane zuwa kan tituna domin zanga-zanga ƙungiyar ma'aikatan najeriya ta jagoranci ɗaya daga cikin gangamin tare da bayar da wa'adin gwamnati da ta gyara matsalar ko kuma ta fuskanci yiwuwar yajin aiki a martanin da gwamnatin ƙasar ta mayar ta sanar da shirin bayar da kuɗi ga iyalai miliyan goma sha biyu domin rage wahalhalun da sauye-sauyen ke haifarwa hukumomin sun kuma yi alkawarin samar da hatsi kyauta ga dukkan jihohin kasar da kuma shirin tallafawa matasa marasa aikin yi nkolo ya ce wannan bai isa ba Ina bakin cikin cewa mun sami kanmu a kasar da ake dogaro da tallafi. Wannan ba shi ne mafita ba. Ba wai a ba mutane kayan tallafi ba ne, magana ce ta magance musabbabin matsalar ne a dawo mutane da ayyukan da noma da sauransu a kwanakin nan wasu fusatattun mutane sun fasa tare da wawushe rumbunan ajiyar abinci da manyan motocin abinci a wasu jihohin najeriya hudu masu sharshi sun ce matsalolin tattalin arziki na iya zama hanyar haɓaka sashen tsaro nigeria is a fragile state Najeriya ƙasa ce mai rauni, dukkan alamu na taɓaɓɓarewa abin takaici ne, sai ƙaruwa suke yi, kuma matsalar tattalin arziki na nuni da irin wannan taɓaɓɓarewar. Kuma duk wanda bai damu da cewa wannan dalilai ne na rashin tsaro ba, to da alama bai san haɗarin da muke ciki ba. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma noma jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe lake gabatarwa. Hukumar kula da yankunan da ke samar da lantarki a Najeriya Haifadek ta ce za ta haɗa hannu da jihohi goma da ke ƙarƙashin hukumar domin bunƙasa aikin noma a wannan yanki a wani taro da hukumar ta gudanar amina tare da kwamishinonin ma'aikatun noma na jihohin babban daraktan hukumar alhaji abubakar sadiq katikan yawuri ya fara da bayanin makasudin taron a makasudin wannan taro shine saboda la'akari da halin da kasan nan ke ciki na mawuyacin hali dangane da abinci muka ga cewa da yake allah ya azurta wa'annan jihohi din da albarkatun ƙasa da ruwa to babu abin da ya kamata a yi shine a tallafa ma wa'annan jihohi domin su mai da aikin noma sana'a inda zai sa al'umman wa'annan jihohi din su iya dogaro da kansu kuma ya sa tsadan abinci ya sauka shi ya sa muka ga cewa za mu haɗa ƙarhi da gwiwa da jihohi mu ga menene shirin da suka yi na haɓaka ayyukan gona jihohinsu sannan wasu rawa suke son mu taka domin mu tallafa ma mutanensu domin a cimma nasara shi ne makasudin wannan eh, taro ɗin. sun nuna kun je kasar thailand me kuka gano sannan wani shiri kuke a dalilin da ya sa muka gayyaci muka ɗauki nauyin kai kwamishinonin noma na wayannan jihohi thailand shine mu ga yadda ake amfani da ƙananan mashina wurin haɓaka aikin gona wanda yake wanda zai ce sai ya samu tarakta yana iya yi noma ba tare da tarakta ba amma akwai injimomi ƙanana da za su iya ɗaukan nauyin noma da zai sa a samu abincin da ake samu sannan kuma la'akari ya nuna cewa ƙananan mashins ɗin nan ba su lalata albarkacin ƙasa kamar manyan machines kamar manyan tractor da sauransu so amfanin da ake samu zai yawa kwarai da gaske shi yasa muka ga a tafi da kwamishinoni su gani su zo su yada wayannan abubuwa jihohin su idan mutanen su abinda suka ga za su yi amfani da shi mu kuma sai mu tallafa wurin ko mu saye mu raba ko kuma mu saye mu sayar musu ta da rahusa mai sauki domin a amfana baki daya eh. yanzu za a yi shi ake sa ran za a fara amfani da ko kuma kayayyakin nan za su iso ko kuma za a yi wannan zama da muke yi yau suna cikin sharuɗan da ake ya kamata a bi saboda yau ne za mu samu bayanan kowace jihohi menene suke sa gaban su menene suke so menene suke so mu ba da karfin gwiwa wurin to idan aka yi hakan allah ya da ba da dadewa da mun riga mun budget cikin bajet namu na wannan shekaran mun sa tallafi na wayannan mashins din a ciki so kaga ba sai an ce an jira wani bajet ya ba ah, kuma kowa ya san kiraye-kiraye da gwamnatin tarayya take yi na haɓaka aikin noma to namu rawa da zamu iya takawa kenan insha Allah kwamishinan ma'aikatar ayyukan gona ta jihar Kaduna Alhaji Murtala Dabo na ɗaya daga cikin mahalarta taron da hukumar Hyperdeck ta shiryawa garuruwan da ke samar da wutar lantarki da ke karkashin ta da ya tsokaci kan taron. Taro ne mai mahimmanci musamman shugaban wannan wuri wanda yana kokari ya ga hanyoyi ne da zai bunƙasa ayyukan noma musamman ga ainihin communities da ke bakin kogi da ke eh, ba da harkokin wuta kamar misali na river kaduna wanda shi yake fidin to shiroro wanda ta nan ne ake samun wutar lantarki to matsalolin da ake samu a gaban rafuffukan da ainihin al'umma da gonaki da ke gefen kaga ana samun matsaloli da yawa duk lokacin da akan samu ambaliya da sauransu shi yasa wannan hukuma ta ke kokari ta kawo hanyoyi da za a bunƙasa rayuwar al'umma da ke gefen waɗannan rafuka kuma a musamman ayyukan noma so dalili ke na yasa wannan yanzu duk kwamishinoninmu na jihohi goma da suke cikin karkashin wannan eh, hukuma mun taru yau za mu shawarwari mu ga ayyukan da za a yi fito da su da za a bunƙasa ayyukan noma musamman harkan yunwa da tsadan kayan abinci da ake ciki a ƙasar nan. Ah, gashi eh, bayanai ya nuna kun je ƙasar thailand kuma kun gano ƙananan mashina da za su taimaka wajen bunƙasa aikin noma dinnan nan ah, jihar kaduna ta fara so wayannan ƙananan mashina ko kuwa na ake ciki Eh, da wato tafiyan ya buɗe idanuwanmu na ganin kananan mashina wanda manomanmu za su iya amfani da shi kamar wanda akan kira kafi shanu wanda kowa ya sani idan muka ce za mu dogara ga garma ne kawai da fitiki to ba yadda za a yi mai noman abincin da zai ishi kasan shi ya sa manomanmu tun da ba a iya sayan tractor wanda yake yana da tsada waɗannan ƙananan mashinan su ne za a yi amfani da su wanda manomin da ke gina wani yake noma hekta ɗaya zai iya yin hekta biyar saboda wannan mashin ɗin mace ma za ta iya amfani da shi dinta a yi huɗa har shuka in fa har ban ruwa so waɗannan injina in allah ya da muna fatan muka same su zai taimaka wajen ainihin bunƙasa ayyukan noma a jihohinmu kenan ake sa ran za ku samu muna sa ran shekaran nan da za mu shigo muna shiri daidai gwargwado mu a mu na jiha da kuma taimakon wannan hukuma da su ma za su bamu nasu agajin mu ga za mu fara a hankali a hankali ana kaiwa har da kai ga inda har manyan injinan ma za mu iya saya. A nasa bangaren kwamishin ayyukan noma da albarkatun ƙasa na jihar Kebbi Alhaji Shehu Ma'azu ya yi bayani kan kudurorin da gwamnatin jihar Kebbi ke da su wajen inganta harkokin noma a faɗin jihar. To babban kuduri dai shine mun riga mun yi lancin na jadawalin abun da wannan gwamnati ta mai girma gona kauren gwandu za ta yi. Mun hito da ajanta mai abubuwa guda takwas. wayanda yake wayannan ayyukan da muke so mai guda takwas muhimmancin su shine a bunƙasa aikin noma kuma a mai da shi na zamani a cikin wayannan abubuwa za mu ƙarfafa ma'aikatan ne na ma'aikatar gona da project namu za mu kuma kawo a bunƙasa ta fannin noman rani za mu kuma ɗauki ma'aikata malaman gona da yake babu su wanda yake su ne tushe na duk wani noma da za a yi haka kuma za mu kawo mashi injinoni ƙanana ƙanana da manya wa'anda bi izinillahi ta'ala mana kyautar zaton za su rage tsada aikin gona kuma za su ƙara jawo hankulan matasa da mata su zo su yi aikin noma masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin babban daraktan hukumar haifa dek alhaji abubakar sadiq katikan yawuri da kwamishinonin ayyukan noma na jihohin kebbi da kaduna da wakilin ma'aneja mustapha nasir batsari da kuma julia discretion da taimaka ta mana sauti da bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe, sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe, to yanzu kuma ga abin da wasu matasa ke cewa akan tasirin azumin watan Ramadana a gare su. sunana malam nuru malam hamisu a nan garin da goma ta ƙarshen nan tana da mahimmanci kwarai-kwarai lasiya ma ga mu matasa mahimmancin ta shine ya kamata wasu suna shiga itikafi a shiga masallaci kamar mu makan haɗu kullum tun da azumin nan ya kama da mu da yara almajirai mukan yi eh, tilawa ta izbi 20-20 kwana uku sabaka kwana uku sabaka a yi addu'a amma abin da muke jin hankali idan wannan goma ta ƙarshe ta kama akan zaburar da matasa su ƙara ƙoƙari da himma saboda ita wannan a cikinta ne ke da kwai dare ɗaya tak wanda daren ɗaya Allah ya ce wa min alfi shahr ya yi wata dubu kenan mu yi kokari ba lalle bane mutane a daren lailatul kadar ga a'a ibada in kai ta dace da daren za ka samu cikin wannan wata dubu saboda haka kiran da muke ga jama'a da lasiyama matasa wanda su ne kashin gadon bayan al'umma a wannan zamani su mai da hankali da addu'o'i kowanne ya roƙi Allah akan buƙatun shi a ga matsaloli na ga suna wasu sun yi digiri ba aiki su roƙi Allah Allah kawo aiki ga suna wasu suna da abubuwa ga shi nan da yawa kowanne, kowanne ya addu'a saboda lokacin ne na amsa addu'a da addu'a da za ka yi a wannan goma ta ƙarshe Allah zai amsa saboda ka kar a zama na ayi wasa sannan babban kiran da za mu yi akwai yan uwanmu matasa wanda za ki gani idan wannan lokacin wasu muna wuce wasu da dare za ta gani karye ɗaya suna balo wasu karye daya zuwa an ɗora fada ana shan a sha shisha ana ba daidai ba ne. a koma masallaci a koma ita daga wannan goma hoshi kenan sai mai rayu he wanda Allah ya arzuta ba ɗayan iya dare sannan sake ganin ta yanzu duniya ku diba da ta tsinci kan lasiya ma mu kasashen nan na Afirka wanda muke Afirka ta tsakiya jiba ce irin bala'in da ke waruwa nan ƙasar makwauta nan ƙasar mu na harko waɗanda ake kashe wai matasa waɗanda suke kashe su matasa ne dukka da su ne ake amfani To Madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi da da Aisha Usaini Dango ta Karasuwa da Aisha Lawan bin Hambali MK ɗan Silba Sokoto tare da Ado Salati Goma ga Annabi Jau. suka ce hukuncin kisa ta hanyar rataya da wata kotun jihar kano ta yanke wa dan nan da ya kashe budurwarsa ummita hakan ya yi daidai domin yin haka ne kawai zai sa ya zama darasi ga na baya domin ganin buzu a masallaci yakan sa rago ya ji tsoron allah shi kuma mu na gaba cewa yi wawashe kayan abinci a motar gidauniyar dangote a jihar kebbi wanda ya kawo hasarar mutum ɗaya abin san bai daɗi ba don allah shugabannin najeriya ku tausaya wa talakawa Saƙo daga Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Shi kuma saƙonmu na gaba cewa ina taya sabon shugaban ƙasar Senegal basiru Faye murna kama aiki. Allah ya bashi. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce gashi dai gobe laraba sallah ƙarama a Najeriya. sai dai kuma a ƙaramar hukumar mu ta rijau wutar lantarki ta yi mana ƙamshin ɗan goma babu ita babu labarin a asabar da haka shugabanni kalubalenku domin dai bai kamata a ce kun bar mu mun sallah a cikin duhu ba wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce salon voa hausa yau take ranar ƙaramar sallah a mu nijar amma mu ba mu sallaci sallar ta bana ba duk da haka muna son ku ba mu dama mu taya 'yan uwanmu 'yan nijar waɗanda suka yi sallar a yau murna da fatan Allah ya amshi ibadunmu baki ɗaya. Allah ya maimaita mana amin mu amen. Sako daga Sanusi madattai da magaran da Isuhu makiri madattai da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu mai aski badaraka da haddabi mai kwamfuta mai yama. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah a yau ma ina so ku bani dama domin na yi kira zuwa ga malaman addini da sarakuna. A gaskiya ya kamata su gaggauta dawowa daga rakiyar gwamnati domin fuskantar halin rayuwa da al'umma ke ciki. Saboda wallahi jama'a suna cikin kuncin damuwa sosai, abin ba kyan gani. Wannan ba umarni ba ne shawara ce. don haka ya kamata su fito fili su faɗa wa gwamnati gaskiya akan halin rayuwar da al'umma ke ciki ko da hakan ba zai mata daɗi ba domin akwai ranar tsayawa a gaban allah subhanahu wata'ala ranar da kowa zai yi bayani dalla-dalla akan yadda ya tafiyar da jagorancin al'ummarsa sako daga sani gulla kampala malama dura a jihar jigawa Wasiƙa ta ƙarshe kuma a yau da lokaci ya ba mu damar karatu ne daga garba na hallukan ba a Kebbi. Ya ce muna kira ga kamfanin Dangote da ya gaggauta saka kwamitin bincike a kowace jiha a Najeriya akan yadda aka yi rabon shinkafar da Dangote ya baiwa al'umma tallafi a cikin wannan watan na azumin Ramadana. To mun gode da waɗannan sakonnin a ci gaba da aiko mana. dalla masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu da wani sabon shirin inda za ku ji yadda aka yi bikin karamar sallah a jamhuriyar Nijar. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya karanto labaran duniya da Fiona wa mayinan dudu wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu Mr. Chang. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.